Saratu! Saratu! Na'am. Gani, wai Saratu na ce wai kina son ku kina neman albarka kuwa? To wai yanzu me nayi kuma? Me nayi? Yanzu a ce ina mahaifiyarki ina nan ina girki ke kina ɗaki a kwance an miki girki ki ce wannan ki ce wannan bai yi daɗi ba kuma yanzu ma mutum yana kwance yana hutawansa ki ƙara cewa wani ya taso ni ni wallahi Allah ba ma wannan maganar ba har yanzu kina nan akan bakanki ne ko kin janye game da me game da wanda kika ce zaki aura babban mutum kan bakana wallahi ko har yanzu kina nan akan bakanki na akan bakanki to kin yi asara kuwa yanzu a ce saratu duk mazan garin nan samari da suke zuwa wajen ki suna tururuwa suna zuwa suna son ki amma duk cikin su ba wanda zaki zaba sai tsoho ba tsoho ba babban mutum da ce miki kin fi son ki gana aure yara yaran nan sun ga suna da yan canji daga azaran an yi aure sun dinga wani shashen kanshi ni kuma ba juriya zan yi ba sai ki ganna a gidan nan na dawo Allah ba zan tafi ba Ko ai gara yaro ku taso tare ku tsofa tare me zaki da wani babban mutum ya babban mutum nake so kawai ni to yanzu kin ga zo ki kama girkin nan Ina gaji. Ban gane haba ba. Wana girka ba daɗi zai ba don ya rasu da laki abu ki bar ni jiyan kwanta in yi bacci in huta. Haba. Haka ki ce min? Iye. Zan ne gidan nasu Nan ne gidan nasu? dan jira Ana gani yadda aka yanzu za a ta yadda mu dan jira dai mu gani Saratu. To me? Me? Ba kuma ba wani abu ne, Wannan abokina ne. Zuwa ne na nuna mishi ke kika mare ni ran nan. Okay, da na mare ka nan din. bai yadda ni cewar na mare ka ba ko ko kawo shi kai yanzu ƙara maka marin a gaban shi yanzu a'a wallahi na tabbata ai ina ganin ki da irin abin da kika nuna min na san zaki mai in ba ka jin mari zan ɗauko sanda yanzu in buga maka shi ka wuce ka bar kofar gidan nan ai in dai daga ni ki za ta fito ni fa duk abin da zai fito daga ni in dai daga hannun zaki wuce taba ni haka nake so ma kullum zan kawo kai ka zan kawo kai na ki mu in dai daga ni ki zai fito ko oh. sanda ko hannu ko mari ko me ci ba za a yi ba to ka wuce ka bar kofar gidan nan ku wuce ku bar kofar gidan nan sake marin shi yanzu a gaban ka ka kalla tunda baka yadda ba hada wani dauko shi ce wani zai nuna maka to to ku kama hanya ku tafi to la'amma ta daina min irin wannan bakin yara ƙanana zo su dinga damina na ce zai babban mutum ku kai ka samu abinci kuma kuma tun ya kamar murna ya samu abinci amma kana kana shan abinci kana taɓata rai kamar kana shan kwalta Alhaji ai ya kamata da gau inda zafi da kunna a ringa sako wani da biyu don Allah ni wallahi ganin ta kamar takura maka nake wallahi irin hannunka yai ai mata tsaya mana tsaya me da me da me da me da eh, ne, ko sun can, eh, kuɗi kenan, jikan kuɗi, kuma kuɗi, <clears throat> ne kenan. sai kiɗan da ji arziki yau aka bar wuce wani ba wala in ji kuɗi ne da suka sun mu da muke jikin ma ɗiga muke in ji kuɗi ne shi zai jina ba abin da nake ina su gaishe yana nake gaisuwa Ah. <coughs> Ɗan tsuguna mana, baiwar Allah. Tsuguna. Hmm. <coughs> To alhamdulillah, Alhaji ya yaba. Ɗan tsuguna ma baiwar Allah. Tsuguna ki da bai gaisuwa. Kin da gidan kuɗi. Na wuni. Alhaji ya amsa lafiya ƙalau. Yaya Alhaji? Ki gode wa Allah, Alhaji ya ce kin yi. Eh, Alhaji ya ce kin yi. A ah, baro Allah, me sunanki? Sunana Saratu. <laughs> saratu alhamdulillah alhamdulillah hattara to yanzu baron Allah Alhaji ya ce ina ne gidanku kuma yar waye ke yar nan hayan lemu ce gidan malam Maude mai rasuwa sarki malam mai rasuwa hattara hattara malam mai rasuwa yan sarki ai ka san shi so ne rabo nan gidan ai ba za ka gane shi bane saboda kuɗi yanzu su gigi ta kalabi wallahi to yanzu alhaji ya ce ba komai saboda haka ki ko ki je za mu zo a gidan eh za mu zo eh, za mu zo hmm. Allahu akbar a saka mu yanga alhaji ya ce zai turo sako zai turo ni sako yawwa kaddar alaji karfe ni ta nai kuyat irin hannunka ce ko kuyat an gama kaga wannan alaji ka tana buga min wannan kaga wannan na ganta alaji ai ni da na dauko ta la haul la haul ni da na dauko ta alaji kana zungura min dungul wallahi wannan dungulmin sai in ji kaman karfe kake buga min wallahi kaga alaji aka fasa min karshe anan shi wannan dumuna ce ai gane ka buɗe bakin aljihu gane ka buɗe bakin aljihu Allahu akbar a wace yasa hannu kai sai to wannan abu arziki da nayi da yamma to da yamman Allah ya kai mu to za mu shiga shikenan an gama ai ni gare kai auren nan kawai hankali na kwanta ni ba da son ga cikin tashin hankali a'a ai na dabi